والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهي السلام عليكم ورحمة الله بركم من أولا يمتينا أصبر تقوى دوات رمضان أولا يشكرا كدبو تسلي كل الشاكرا باهي جرم من صلى الله عليه وسلم دجمك زوى مدينة وان دي داشي دي يمتينا أشرين دي كده دوات الشاكيو shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta casa'in da shidda cikin wannan sura mai albarka sura su faha wato karshen qala ba sautu bima lam yabsuru bi fa qabattu qabdatan min asad rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi wato zamu fara yau daga farkon qala fa dhhab fa inna laka fil hayat ne Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نكاح وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا باين أنه موسى عليه السلام يا تنبي سامري يا فما خطبك يا سامري samir kuma ya bada ansa da cewa basurtu bi malam yabsuru bi fa qabattu qabdatan min athar ar-rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi yace na fahimci abin da basu fahimta ba ko na ga abin da basu gani ba shi yasa na biki kasa ta sawun dabbar da naga mala'ika ya hau kai na hada da wannan abin da suka kona na kayayyakin karau yace wannan shine abin da zuciyata ta suranta mun karshe shine na samar musu da wannan dan maraki wanda suka rinka bauta ba to sai annabi Musa alaihi salam ya ce da shi qala yake fazhab tafi ka bani wuri fa inna laka fil hayati an takula la misal sakamakon ka hukumar da ne yake maka za ka ci gaba da wanzuwa a cikin rayuwa an takula la misal sai da babu wanda zai cuɗanya da kai kama ba za ka cuɗanya da kowa ba ma'ana ya zama korarre a cikin al'umma an fitar da shi daga gari an fitar da shi daga cikin jama'a zai je rayuwa a wani waje shi kadai saboda yana dauke da cutar da idan ya zo ya rayu cikin jama'a sai ta nasu ta shafi jama'a kun san yanzu ko da a asibiti akwai masu nau'ikan cutukan da ake ware su daban dan kar cutar su ta nasu da jama'a to cutar bid'a ta fi illa da an kyale sai mutane sai ya rabawa mutane ita da haka ya kore shi ya cire shi daga cikin jama'a yadda ka san masu tarin fuka ba a hada su da sauran jama'a dan kar su harbe su to haka mai cutar bid'a da dattin shirka ba ya kamata ya fita daga cikin jama'a dan kare na su wannan cutar tana su zuwa ga jama'a shine fa inna laka fil hayati an taqula la misal wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma tabbas kana da wani mau'idi kayyadajjen lokaci da Allah ya daura maka zaka rayu a gidan duniya lan tukhlafa ba za a taba saba maka shi ba in mutuwar ka ta zo dole ka tafi wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifan duba ka gani zuwa ga abin bautar ka da kake kiro wa mutane allazi zalta alaihi akifan wanda ka lizince shi kana ta bautata masa lanuharriqannahu tabbas yanzu za mu kone shi da wuta dan mu nuna gajiyawarsa a gaban idanka thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan kuma tokar sama mu sheke ta a cikin ruwa matukar shekewa dan annabi Musa alaihi salam ya mayarwa da mutane abin da aka kwace musu na tauhidi suna nan wajen kaɗai ta Allah wani zai haɗa su da dan maraki to ya kamata ya nuna musu gajiyawar dan maraki dama can a baya Allah ya ce a wala yarawna Allah yarju ilaihim ka afala yarawna Allah yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa'a kin ba su gani in sun yi magana baya iya ba su ansa shi wannan dan marakin sannan ba iya cutar da su ko amfanar da su to yanzu bugu da ƙari cewa nawa Musa zai karere ya shi ya kuma kona shi da wuta kuma ya sheke shi cikin teku ya zanto an rasar da shi inda yana da siffa ta ilahantaka babu yanda za a yi ɗaya daga cikin wannan tawayar ta same shi ina fatan kun bayyana to sai ce innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kull shay'in ilma كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قلت الكلمة كلمة تاجر لي أكن النفي والإثبات أقول أبو سنكم أتبتر دون أبو إذا كنت لا إله كأقولي كنا كأقولي دكا وندنيا أبين بوتا idan ka ce illallahu ka ce sai wa sai Allah to shine annabi Musa zai a aikace ya kama wannan dan marki ya kona shi ya sheke shi kurarsa ma babu ita tokar babu ita babu asalinsa wannan ba shine annabi ba yanzu me sai al-isbat innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa ku sani kadai abin bauta da ya wajaba ku bauta ta ma shine Allah wanda ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi wa ta kullu shay'in ilma ilimin ya yalwaci kowane irin abu babu inda za a yi abu inda Allah bai sani ba ko bai ji ba ko bai gani ba ko bai ji turiyarsa ba shi shine wata ya sai in ilma Allah ce kazalika kamar haka ne na qutsu alayka muke labarta maka wato an dawo magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dakatar da kissar zuwa ga can ko faifan ya kare ko bai kare ba anan da cikin suratul taha anan ya kamata a tsaya sai Allah ce kazalika kamar yadda kaga hoton abin da ya faru na annabi Musa da Fir'auna da waɗannan matsafa da musulunta da suka yi da irin rikicin da Samiri ya kawo bayan annabi Musa baya nan da irin yadda annabi Musa ya zo ya magance matsalar kamar yadda kaga haka ne na quttu alayka muke labarta maka min anba imanin sabak wani bangare na labarun abin da suka wuce baya wato ba duka labarun aka bai annabi kenan ba an ba shi labarin wani abu ne daga ciki zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka ko nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutanen ka da tan baku sani ba abin da ya faru wannan ke nuna sai annabawa ba su san gaibu ba kafin Allah ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan dauki ba da da annabi Musa da ya da mutanen sa annabi ba zai iya sani ba da haka a can wani wuri ya ce ma kunta bi janibil gharbi iz qadaina ila Musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursalin وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق منا لا برتامك ونساشي نلا بارن دسكوتي با ba duka ba wani bangare kaɗai da haka yake minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka cikin labaran annabawan da suka wuce baya akwai abin da mun gutsara ma kaji akwai abin da mu sanar da kai ba an gane ku? wa qad atainaka min ladunna zikra hakika mun baka zikiri na musamman daga gare mu inda Allah azzikiru anan gurin shine alqur'ani dan shine abinda Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad atainaka sab'an min almasani wal qur'an alazim qad atainaka min ladunna zikra as-sab'ul masani al-qur'an al-azim shine az-zikru anan gurin الذكر أن نقول شيني السبع المساني القرآن العظيم أشكي مثلا آية لأن القرآن يفسر بعضه بعضا دم قرآن ساشي سنة فسر ساشي سنعلى من أعرض عنه دكا وندي كورد كي يكال وانا ذكر دمك باكا بي أيكي دي با بي إيماني دي با فإنه يحمل يوم القيامة وزراء abin da zai zai faru shi ne ranar tashin kiyama zai samu kansa a cikin waɗanda suka ɗauki kayan laifi a gadon bayansu. wanda duk ya kawar da kai a alkur'ani bai imani da shi ba ko ya yarda da shi ta hanyar imani amma baya aiki da abin da ke cikin sa to sai Allah ya خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما خالدين فيه ذات دوما تكن وانا الليفي كوتا كما كل ليفن إن يأتي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وزر شيني ليفي كوكا الليفي خالدين فيه سنة ما تدوما أتكي من dan saboda yana daukar ma'anan mufrad ina daukar ma'anan jam'i dan haka hal din sa anan gurin ya zanto da siga ta jam'i wa ta'a yawmal qiyamati himla ya munana a gare su ranar tashin kiyama himlan a matsayin kayan da za a dora musu aka in dai kayan laifi ne to lalle yayi muni da yawa yawma yunfakhu fi suri ranan da za a yi busa a cikin kaho ya zo cikin hadisi as-sur annabi yake shine kaho ya ta ya yawma yunfakhu fi suri ranan da za a yi busa za a yi busa a cikin kaho a hori mala'ika yayi busa wa nahshurul mujrimina a wannan lokaci za mu taro masu laifi yau mai izin a wannan yini zurkan wato kuna ɗaukar hankali na kwarai da gaske ya kuɗi da Allah wa nahsul mujrimin za mu taro masu laifi zurkan wato idanun su yadda kasan ka kada bula wannan shine mafi munin fuska kenan za su tashi ga fuska baki ga kuma ido wato bulu kamar ka kada bula na jin ka taba ganin dan adam mummuna irin wannan to haka Allah zai kaskantar da kafirai kafin ya shigar da su wuta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amman ladina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum a wani wurin ce ji wujuhun yawma idan musfiratun dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idan duk ababai da za a tara musu zurqatul uyun gashi ido kamar ruwan bula ga kuma sawadul wuju fuska ta yi baki a murtike alaiha ghabara tarhaquha qatara ga kuma kura ta lullube ta kaga karshen muni kenan ya kashi. duk ubangiji na faɗin wannan dan ya razanar da mu mu kiyaye shi mu tsoraci azabar sa ya ta takhafatuna bainahum zaka ji suna sirrinta magana a tsakaninsu da juna su yan wuta suna cewa illa bistum illa asra ai ba ku zauna gidan duniya ba face kawai kwana goma wai uzuri suke biyo wa juna ya ai ba abin mun dade ba wallahi kana ba Allah kwana nawa muka yi Wani sai kwana goma ka daya kai a gidan duniya kaji duk shekarun da mutum yayi wai ya manta ba kwana goma yayi Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna mun fi kowa sanin me suke faɗa idh yaqulu amsaluhum tariqa yayin da wanda ake ganin ya fi su adalcin zance yake cewa illa bistum illa yawma kai ayi ne dai kawai kuka yi haka za su yi ta sabani waɗansu ce kwana ɗaya waɗansu ce kwana goma waɗansu ce labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-adina ce kai ina jin dai ma rabin yini muka yi wani ma zai ce sa'a ɗaya ce wa yau da komu sa'atu yi kusa mulmujar muna malami su gaira sa'a dukkan su gaba ɗaya Allah tattara su ya ce a walam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir shin ba mu rayar da ku rayuwa mai tsawo ba gwargwadon lokacin da duk mai ɗaukan wa'azi ya kamata ya fahimci wa'azi ya aiki da shi kuma shin mai gargaɗi bai zo muku ba to daga lokacin sai su shiru can a wata ayar aka ce qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir wato za su tabbas mai gargadi ya zo amma da yazo sai muka kare shi muka ce duk shirme ne a ce wanda za a mutu a dawo mu dai a ba mu rabon mu anan da'ir kenan amma sai sai an mutu an farko za a samu ba sai da wannan ba suka yi da laifin su sai Allah sake mayar da su baya fa zuqu fa malil zalimin min nasir sai duk ku tambaye wanda fasal la'atin ku tambaye duk mai kididdiga ya faɗa muku shekaru da kuka yi fa zuqu fa malil zalimin min nasir ku dantana azaba domin azalimi ba su da komai face ba su da wani mataimaki da zai taimaka musu hana su shiga cikin azaba shine anan idza yaqulu amsaluhum tariqa yayin da wanda ake ganin ya fi su adalcin zance zaka ga ce illa bistum illa ma ai ba ku zauna ba face ni ɗaya kawai to duk wannan na nuna mana rayuwar duniya gaba ɗayanta ba komai ba ke ba idan an kwatanta da lahira idan mutum ya biye wa duniya ya neme ta ta hanyar halal da ta hanyar haram da ta hanyar da ta dace da wanda bata dace ba wai daɗi yake so ya samar wa kansa yana so ya samar wa kansa sa'ada to karshe sai ya hasara babbar sa'ada ita ce sa'adatul abadiyya sa'ada ta dindindin ta har abada ita ce arzikin lahira ka barwa da kanka arzikin lahira idan ka tashi duk daɗin da ka ji a duniya ko na ko na mulki ko na kuɗi ko ma meye ka sakata da shi ranar tashin kyama wai rantsuwa zaka kace wai ni dai kawai kai duk tsawon kwanakin da kai kana sabo ka manta da su shekarun da kai kana sabo ka manta da su shekarun da ka tsare karagan mulki ka taka wanda ka ga dama ka wulakanta da wanda ka ga dama shekarun da kai kana jin daɗin kuɗinka ka keta haƙƙin Allah ka ci mutuncin kowa ba ruwanka da haƙƙin Allah a ciki duk wannan za su rowe ka dunkule suka ce awa ɗaya ne ko ma rabin awa ne to wannan duk Allah na nuna mana gajartar rayuwar duniya in an kwatanta da lahira ba komai bace ba ba ta kai komai ba idan an kwatanta ta da lahira to sai aya ta gaba Allah ta ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي fa. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا idan kuka lura a cikin alkur'ani kalmar yasa alunaka ta maimaito a wurare da yawa akwai a cikin suratul akwai a cikin suratul ma'ida akwai a cikin suratul anfal da kuma waɗansu wurare kamar yadda aka same ta ana to amma wannan tanin ta ga banban da ta ko ina duk inda ya yasa ka ta zo to za a ce kul a gaba amma anan sai aka ƙara fa aka ce fa kul biyo bayan su kaɗan daga ciki yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa munafi'un lin nas wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin wa yas'alunaka madha yunfiqun qul al afu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat yas'alunaka an al-anfal qul al-anfal lillahi war rasul amma ne zaka ce wa yas'alunaka an al-jibali faqul aka tarafa shine imam al-qurtubi ke cewa hikimar da ke cikin nan dukkan waɗansan yas'alunaka din da ba nan ba ayoyin sun sauka ne bayan an yi tambayar amma ita wannan ta sauka ne kafin tambayar ta su. za su tambayi ka su ce kaza in sun tambaya to ka ce kaza amma duk can an riga an yi tambayin ne sannan ayat suka suka shine wa yasalunaka anil jibali za su tambaye ka nan gaba waɗansu daga cikin su su ce da kai anil jibali dangane da duwatsun duniya idan za a tafi kiyama su kuma ya za a yi da wannan duwatsun haka za a bar su ko ya za a yi an ce za a naɗe kasa an ce gaba ɗaya ma tsarin duniyar zai gurɓace yanayi ya canja tauraro da sama da ƙasa komai a canja shi idza shamsu kuwirat wa idzan nujumu kajarat wa idzan to me ne za a da duwatsu kuma sai ce fa qul kati bisu yansifuha rabbi nasfa ubangiji zai nike su matukar nikewa su zanto tamfar gari wanda iska ke ɗaukarsa duk duwatsun da muke gani dutsen uhudu da duwatsun jos da duwatsun mambila da ko ina haka ubangiji zai nike yansifu ha rabbi nasfa fa yazaru ha ka'an ya bar duwatsun nan ka ga wurin da suke ya zanto ka'an farfajiya fili la tara safsafan wannan filin wanda yake daidaitacce ba tudu ba gangara shine safsafan duk da haka sai aka kara taukidin magana la tara biha iwajan ba ka ganin wata karkata a kasar wala amta babu kuma wani dan tudu ko mun kankanta sa babu shi Allah ya daidaita duniya gaba ɗayanta alamar tashin kiyama ta zo kenan sai ce yawma idin yattabi'un وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا يتبعون da'iya za ga mutane gaba ɗaya suna bin wani ɗan shela wani mai shela mai kira la da lahu ba wanda ya sai karkace masa mala'ika ɗaya za a turo na kiran mutane gaba ɗaya za a tara su wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada a tara su a fili ɗaya ba wani mutum da za a manta shi wa urdu ala rabbika saffa a bujiro da mutane da sunan sahu sahu gaban ubangiji laqad itumuna kama kalakanakum awwal maza bal za'antum an lam naj'al lakum maw'ida gashi yanzu kun zo mana ɗaya ɗaya kamar yadda muka halicce ku dai ɗaya ai tsammanin kuma ba za a sanya muku wata ranar taro da za a tara ku haka ba haka ubangiji ta ala zai ci da mutane to sai a fara a ayyuka kuma sai ya fara a ayyuka an gane ko to shine ya tabi wannan da'iya za ta bi wani mai kela guda ɗaya la'iwa da lahu wanda babu wanda ya ce ya fantare mata ko ya kauce masa wa kashatil aswat lirrahman a wannan rana za ka samu sautuka gaba ɗaya sun sassauta lirrahmani don jin tsoron ubangiji rahama shine Allah fala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji mutane na yi kawai sai rada domin alhamsu shine as-sautul khafi sauti wanda yake boyayye wato rada kenan ba magana kaza an daga murya la yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahman wa qala sawaba ba wanda ya sai magana sai wanda Allah ya ce kaza sannan yi magana din ranar tashin kiyama kenan kaga annabawa kansu abinda suke faɗa Allahumma sallim sallim to ya Allah Allah dai ka tsamar da mu Allah ka annabawa kansu ba wala kana kai da ba annabi ba mutane su ganganta a jawarin annabi Adam cewa zo kai ceto dan a samu wanda zai tafi ta wanda zai tafi aljanna ya tafi ga mutane cikin zafin rana yace wa ni a ku yi gaba dai ni da aka ce kar in ce ce na ci so ɗaya ne ka tun a duniya kuma an ce an gafarta miki amma duk da haka yana tana wannan laifin a je wurin annabi Musa ya bada uzuri a je wajen annabi a je wajen annabi Nuhu duk su bada uzuri sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha da nan ba mai magana ana laha ana laha sai tashi ce fadi ya sujuda ga ubangiji ta'ala yace zan yi ba Allah da kalmomin da ban taba yin amfani da su sai a wannan ranar Allah ya sanya kimsa mun su da su zan yabi ubangiji ta'ala sannan Allah zai magana ce ya Muhammad irfa rasak wa kal tu'ta washfa tushaffa roki abin da kake so an baka ka ceci wanda za ka ceta za a karɓi ceta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace to kaga la ismu illa hamsa ba mutane a lokacin nan sai dai rada ba wanda yake daga murya da malami da wanda ba malami ba da sarki da wanda ba sarki ba da shugaban kasa da mai tara da masinja da tela kowa illa hamsa ba wani magana wani zai ce kaza waye zai ce kaza kuma gaban Allah yawma idhil la tanfa'u shafa'a a wannan rana ceto ba zai yi amfani ba illa man azna lahu rahman sai ga wanda Allah ya yi masa izini ya ce je kai ceto wanda ba a yi masa izini ba baya da bakin ma da zai ce sai zai ceto ne dan haka ake cewa kuskure ne ka naɗa wani mai ceto a nan gidan duniya ka ce wani zai cece ni wani zai cece ni saboda baka da tabbas din shin yana cikin wannan za a yi wa izini ko baya cikin su wannan kenan sannan na biyu kar ka dogara da kan kai kuma baka aiki don ko da shi zai ceto in kai baka cikin waɗanda suka cancanta a ceto su ba ruwan shi da kai da akwai mutanen da suke famatan fa ubu shafa'atu shafi su da kansu za su ce famala na min shafi ina wala sadiqin hamid a yau ba wani mai ceto da zai amfanar da mu babu wani aboki makaunaci da zai tsaya ya hana yi mana azaba falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin ina ma a sake lale mai da mu duniya mu je mu sako wani sabon imanin a can gurin mu gyara al'amuran mu Allah ce wa law ruddu la adu liman hu anhu wa innahum lakadibun in an mayar da su ma za su sake lalata ayyuka ne ba za su gyara ba to dan haka a wannan rana ba mai magana illa man azana lahu rahman sai wanda Allah ya izini da da yace yake to wa radiya lahu qawla kuma ya da zancan sa ya alau ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke tare da bayansa ya san abin da zai biyo bayan haka ma'ana rayuwar mutum yanzu ya sani abin da zai biyo bayan ta kuma ya sani wala yuhituna bihi ilma amma su bayi ba abin da za su sani game da ubangiji sai abin da Allah ya ga dama ya sanar sai su sai وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا عظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرقنا فيه من الوعيد وصوفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وعنت الوجوه أولنا لنا قبائه فسكوكي سنك كنت للحي القيوم قرايي القيوم بيقدان ده الأمر رمبائي قبائه فسكر قوة بامي ذاكي ذاك متاني قوة يصدقي شنو بنجي تعالى كي سواه wato kar ku yi tsammanin Allah ya ya gafala ne daga abin da azzalime ke yi fala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa a wannan rana fuska za ta yi kasa kowa ya mika kowa ya sallama shine anat bi ma'ana istaslamat wa qadat li rabbiha jalla fi ula kowa ya mika wuya lil hayyul qayyum Garayayye wanda mutuwa ba ta riskarsa sana alkayyum mai gudanar da al'amuran bayi shine Allah wa kad khaba man hamala zulma a wannan rana dukkan wanda ya dauko kayan zalunci to ya riga ya tafi kayan zalunci ya riga ya tafi ka san ita lahira da za a ce kawo abin da ka to kila ka tafi da akwatunan da ka ka ce ga su to annabi ce a wannan rana babu dirhami babu dinari an gane ko babu wuri babu kwabo babu naira babu dala a wannan rana inna ma hiya as-sayyi'at wal hasanat munanan ayyuka da kyawawa da su ne ake tulkayya da mu'amala ka cutuwa ne ka ne sai ce to shike na alherin da kai ladan sallah da kai ladan azumi da kai daga ciki za a ɗauka a bai mutanen da ka zalunta an duba kuma sallar dama ka yi ka ba daidai ba duk ka tara guragun salloli wanda ba su iya mikewa su yi tafiya shike na sai ce to kai dauko zunubinka a ɗora masa shi sai a ɗauko zunubin mutumin da ka zalunta ka cuce shi kai kuma sai a ɗora maka karshe a kora mutum cikin wuta Allah ya tsare mu shine wa kada kawo man amala zulma wa man ya'mal min salihati dukkan wanda yayi wani abu na aiki na gari wa huwa mu'min alhali yana da imani da Allah fala yakhafu zulman wala hadma fala yakhafu zulman ba zai ji tsoron zalunci ba wala hadman ba zai ji tsoron a tauye masa wani abu ba idan an ce azzulmu shine kwacewa mutum hakinsa gaba daya idan an ce alhadmu shine a rage maka wani abu na haƙƙinka ko da ba kwace gaba daya ba to ubangiji ta'ala baya kwacewa bayi haƙƙin su gaba daya haka baya rage wani abu cikin abin da suka cancanta a basu a rage baya yi shine ma'anar fala ya kafa zulman wala hadma duk mai imani da aiki na gari dan kada lokacin da zai yi aiki na gari ya zanto akwai imani ta tare da shi dan idan kayi aiki ko da garin ne yazo baka da imani to kuma wannan aikin ba zai amfane ka ba shi yasa duk siyaswa da kafirai za su da taimako da za su yi da taimakon gajiyayyu akai kayan abinci inda aka girgizan kasa inda aka yi ambaliyar ruwa kungiyoyin agaji na duniya din nan duk sun yi aikin baban giwa a lahira ba su da koti turiti. wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abin da duk gabatar Allah ke son mai da su kura a bar ɗaiɗaitawa wanda ba za su amfana da komai daga ciki ba wanda bai yi imani da Allah ba idan ya aikin kirki to sai Allah ya dan ɗanɗana masa rayuwar duniya ka dan yi daɗi dan a tambaya da komai a lahira kamar yadda hadisi suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya kamar haka ne muka saukar da wannan littafi a matsayin abin karantawa kuma balaraban littafi mun saukar da qur'ani da harshen larabci tun daga farkon sa har karshen sa ba wata bakuwar kalma cikin Qur'ani wadda ba larabci ba za ku ji waɗansu malaman tafsiri suna kawo waɗansu kalmomi kamar su ce inna nashi'atal layli sai su ce nashi'ata layli ba na sa'atul layli bi lisanil habashi wai da harshen mutanen habasha nashi'a shine sa'a ko lokaci a kawo wata kalma a ce wannan da lisanin mutanen farisa a kawo wata kalma a ce da harshen mutanen rumawa a ce ai larabawa sun cakuɗa da farisawa da rumawa da mutanen habasha to shi yasa sai aka rinka musayar yare ko kalmomi kun san idan yare ya haɗu da yare makwabtaka har ta haɗa su sai ka samu wannan na ɗaukan kalmomin nan wannan na ɗaukan kalmomin nan idan ka duba cikin hausa sai ga waɗansu kalmomi waɗanda suke daga kanuri ne idan ka duba cikin kanuri ka ga waɗansu kalmomi daga wani yaran ne daga wanda suke makwabtaka da su sai suka ce to haka larabci ma waɗansu kalmomi suka yi naso a cikin sa waɗanda suke ba larabci bane asalin su a kuma qur'ani ya sauka da su to ya zamu da wannan magana gashi ko Allah ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da qur'ani ya zama balaraban littafi ta yaya zaka ce ga wata bakuwar kalma ba balarabiya ba ba zai yiwu ba shi ne ibnu jarir tabari ke cewa abin da zamu yarda da shi shine sai dai ku ce min babu tawafuqil lugat lugha wani lokacin zaka samu da wannan kalmar da wannan yaren da wannan yaren sun yi tarayya wajen furta kalma ɗaya iri ɗaya kalmar larabci ce kuma farisawa suna amfani da ita kalmar larabci ce kuma rumawa ko mutanen habasha suna amfani da ita wannan na iya yiwa ka samu akwai tarayyar cikin yare an gane ko yace to wannan ya da shi amma a ce da can ba larabci bane laraba suka aro ta yace babu ba zai yi ba a ce a cikin qur'ani akwai ta kalma da ba larabci kalma ba dan Allah ce kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisani arabiyyin mubin wa kazalika anzalnahu hukuman arabiyya ba larabar littafi babu yadda za a yi wata bakwar kalma da ba larabci ba ta shiga ciki in ka ganta to larabawa ma suna da ita kuma wani yaran yana da ita sai aka yi dace wannan suna da ita wannan suna da ita وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون من جد يتلم magana من الوعيد wanda ke kunshe da narkon azaba a ciki a kawo labarin wuta wani lokacin ta fuskar ita kanta wutar wani lokacin a kawo labarin nau'ikan azaban da ke ciki wani lokaci wahalar da yan wuta za su sha ta tsananin kishirwa wa in yasage su yudrasu bima in kalmuhli wani lokacin maganar mala'iku da za su yi azaba alaiha mala'ikatu qilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun wani lokacin takaitin da za su ji su ce ma a kashe mu huta Allah ce qala innakum makisuna laqad ji'nakum bil haqqi wani lokacin abin da zai faru magana ma da Allah zai yi musu su nemi ma a yi musu magana ce ihsa'u fiha wa la tukallimuna to shine sarrafuna fihi min al-wa'id duk wannan narkon azaba ne Allah ya kawo shi ta salon magana daban-daban la'allahum yattaqun ko mutane sa tsare dokokin Allah su tsorace waɗannan azabar da ake kawowa ta uslubin magana yanayin zance daban-daban dan razanar da su la'allahum yattaqun ko sa ji tsoron Allah su kiyaye dokokinsa aw yuhdisu lahum zikra ko ya kasance Allah ya kalli tunani ya faru gare su tunanin da zai haifar da ayyukan da'a shine abin da ake nufi da zikiri anan سلف فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وبنجد تعالى فتعالى الله الملك الحق Lallai ya buwaye mulkin sa ya buwaye shine al-malikul haq lallai Allah ya bunƙasa wanda shine sarki na gaskiya wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ta'jal bil qur'ani ka daina gaggawan kofar al-qur'ani ko koyan al-qur'ani daga bakin mala'ika min qabl an yuqda ilayka wahyu tun kafin a iyakance a kammala iyakance adadin ayoyin da za su sauka gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mala'ika Jibril na karantar da shi wata aya da mala'ika ya faro farkon ta kafin ya kai karshe sai annabi ya faro farkon ta shine Allah ke hana ka daina wannan kabari sai ya je karshe in ayoyi goma ne kabari sai ya karance su gaba daya sannan kai sai ka maimaita in sai ce ma kabari sai ya karance ya je karshe ka ji shine karshen wahayin to sannan sai ka maimaita amma ya faro bai kai karshe ba kai kuma ka faro daga farko to kar kai wannan shine ma'anan wala ta'jal bil qur'an da na gaggawa wajen karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu tun kafin a kammala maka wahayinsa kyale sai an kammala tukuna wa qul abin da ya kamata ka rinka cewa rabbi ya ubangiji zidni ilma kara min ilimi ka roki Allah ya kara maka ilimi sai zanto duk abin da za a faɗa wato ainihin ba za ka manta ba wannan aya tana kamanceceniya da ayar da ke cikin suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Abdullahi dan Abbas ya faɗa kamar da hadisi ke cikin Bukhari yace lokacin da duk aka zo karanta Qur'ani sai Annabi na kokarin koya kafin a kammala sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka ka daina karkada harkanka wajen kokarin tafar alqur'ani lita'jala bihi kana gaggawar wai karanta inna alaina jam'ahu wa qur'ana ka bari tara shi a cikin kirjinka da karantar da kai shi wannan aurin mu yake inda Allah fa idza qara'nahu idan mun umarci mala'ika ya karanta maka wani abu na alqur'ani fattabi qur'ana in ya kammala to kai bi qira'ata amma ba yana yi karanta. summa inna alaina bayana sannan abinda qur'anin ya kunsa na ma'anoni ka san bayanin sa kuma wannan auren mu yake mu za mu sanar da kai in Allah shi sa annabi dama yana daga cikin abin da ke sa ya zama shugaban jama'a duk cikin su ba malamin sa shi ya sami ilimi ne ladunni daga Allah kai tsaye ba wani malami ne ya sa shi a aji ko ba mahaifinsa ne ta sake sa zuwa wajen malami a karantar da shi ba Allah ya sanar da shi kayansa alimun bila sabbi hafizun bila darsi haka mai shiri ne ya ya masani ne ba tare da ya koyi karatu da rubutu ba sannan kuma gashi da darasi gashi ya haddace abu ba tare da wani malami ya je ya masa darasu ba ba wani malamin da ya masa darasi haka Allah ya sanar da shi kayansa shine ba nan wala tajal bil qur'ani min qabl an yuqdu ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma sai Allah ce wala qad a'tana ila adama hakika mun yi umarni zuwa ga annabi adam min qabl tun da can fa nasiya abinda muka ce yi ko karka yi wa nasiya sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu samu cijewa kan aikin da'a ba wurin sa ma'ana wajen tsayawa akan abin nan da muka ce ya tsaya bai samu daman tsayawa ba saboda rudanin da ke danye masa kuma da awi za su nuna na gaba inna la wa iz qulna lil malaikati li adam wato wakil alkawali ko umarni da Allah ya zo ga annabi adam shine yake da shi uskun an wa zawjukal janna wa kula mimma ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين shiga aljanna kai da matarka duk abinda ke ciki na ƴaƴan itacen nan ku ci sai wannan itaciyar guda ɗaya aka nuna wata itaciya to ita wannan kar ku kusance ta in kun kusance ta za ku zalunci kawunan ku to shine wala ila fa nasiya a mata annabi adam ya manta wannan umarni da aka yi masa to annisiyan yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko nisiyan ya zanto ma'anar mantuwa an gane ko to shine malamai suka ce in kun dauki mantuwa ne ai kuma da ba zai laifi ba kenan saboda wanda ya manta da abu ba ya da laifi a kansa yana zai bari shine laifi sai aka ce eh wannan a cikin shari'ar mu kenan mu al'ummar annabi sallallahu alaihi idan kai mantuwa baka da laifi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana a shari'ar mu kenan amma a wata shari'a ko manta a kai kana da laifi shi yasa shi ko da manta a din ne digiri dan ba zai yi ba annabi yayi ganganci bar domin Allah tabbas gara ka dauke shi a mantuwa a nan mantuwa. to ya aka yi manta ruɗin da ke dauke masa dan Allah da kansa ya ce ka dan kan ya ruɗe shi ga rudi ga rantsuwa ga ruɗi na kaza ga kuma yanzu Allah ke fadalla ba da goro kaga ruɗi ke to wannan ku kaga mutum zai iya mantawa walau najid lahu azma wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam ambata ma mutane lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam fasajadu duka sai suka yi sujuda nan illa iblis iblis ne kadai bai sujuda ba aba shi yaki bai sujudan ba illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin in suratul bakara ko illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih sai iblis ne kawai dan saboda shi na cikin aljanu shi ba mala'ika bane ba duk da cewa umarnin da aka yi ya shafe shi amma shi ba mala'ika bane ba da haka nan gurin suke cewa al istisna wa anan gurin istisna'un ne munqati ba muttasil ba al istisna'ul munqati shine an yakuna al mustasna min ghairi jins al mustasna minhu amma al istisna'ul muttasil shine an yakuna al mustasna min jins al mustasna minhu an bayyana ko to daga nan sai ko me faru فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وبنجي ta'ala ce fa kunna ya Adamu sai muka ce da shi annabi Adam ya kai Adam lalle iblis nan da kake gani fa makiyinka ne wal zaujika ko makiyin matarka ne fa la kuma min al jannati kar ku bari iblis din nan ya fitar da ku daga cikin aljanna fa tasqa kai sai ka wahala kai annabi Adam don shakawa yana zuwa da ma'anan wahala a ta wato wa abokin ba wai shakawa bi ma'ana alkhasara ba dan annaba ba ta yin khasara sai da Allah na jarrabun da wahala ta duniya dan a rubanya ladan su kuma gobe kiyama kar ku yadda iblis zai zamar da ku shine wala ta karba ha bi shajarata fa takuna min az-zalimin wato kar ku yadda iblis zai fitar da ku cikin aljanna fa tasqa dan in kun sauka daga cikin aljanna kun zo duniya fa kai miji kai zaka wahala dan ku zaka je ka kawo abinci mata tana gida shine ma'anar kutuska inna laka fiha wala kuke da shi a gidan aljanna yanzu in ka hakura ka zauna ciki in har zai fitar da kai ba Allah ta zuwa fiha ba za ka bin wata ba a cikin aljanna wala ta'ra ko ba za ka ba ba za ka rasa tufafin sawa ba wa annaka la tazma'u fiha kuma tabbas kai a cikin aljanna ba za ka ba ba za ta kama ka ba wa kuma ba za ka ji zafin rana ba tadha daga duha ne wanda shine zafin rana farkon hantsi kenan an gane da kyau to shine anan gurin malamai suke cewa akwai wurin jinsi na balaga wani darban min durubil balagati wanda suke kiransa qata'un naziri anin nazir idan aka kawo ci me ya kamata a kawo daura da shi shakin an gane ko idan aka kawo yunwa me ya kamata a kawo daura da ita kishirwa waki haka ya kamata a hada su amma sai aka kawo yunwa sai aka hada su da tsirai inna laka laka ju'a fiha wala ta'ra ba za ka ji yunwa ba ba kuma za ka tsirai ba To kuma can kishirwa kuma can sai aka hada da zafin rana wa annaka la tazma'u fiha wala tadha wanda abinda zai dace a hada shi da zafin rana shine wato ainihin magana tsiraiki dan dukan wanda ya tsiraita daga tufafin za su kare shi da zafin rana ko ba zai ji zafin ta galibi idan mutum kaga yana jin yunwa to kubula zai kitarwa tare da ita dan sana da alaka da juna to shine ku ce kaka un naziri anin naziri kenan abin da yake dan ɗan juna an raba su da juna saboda wani nau'i na balaga ibn qayyim ya bayyana su cikin littafin sa al-fawaid al-fawaid yake cewa abin abin da wannan ke ba mu sako shine yace kun ga inda muka bula su zance sai da yunwa da kishirwa wuri guda amma ubangiji bai hada sauri guda ba yace abin da aka hada na hada yunwa da tsiraici a cikin aya guda wannan shi yafi dacewa yace domin yunwa wato tsiraici ne ne tsiraici kuma na rashin tufafi wannan tsiraici ne wanda yake mai zahiri kamar yadda kishilwa kuma wannan cutuwa ce ba su na dan a ciki take ba wanda ke ganin ka da ita jin zafin rana kuma wannan kuma cuta ce wadda ke zahiri to dan gudun fa jama'a bainal zahiri wal batin fi kilkal arwahi sai hada zahiri da batini a cikin kowane arwa guda biyu shine ma'ana wa annaka la tadmu fiha wala tuqra fa waswasa ilayhi shaytan zai kusanci wannan ita ba sai iblis ya zo ya jefa masa waswasi kalmar alwaswas ana yin amfani da ita wajen as khafi wato sauti wanda yake karami mutum ya zo na maka rada ana kira shi da suna al-waswas an gane ko tasma'u lil hayyi waswasan idan sarafat kama ta'ana bi rihin shirkun zajilu laysat kaman yakrahu al-jira masalataha wa la taraha li sirri al-dar kaga waswas anan gurin as khafi shine tasma'u lil halbi waswasan yace idan ta wuce sai ka ji abun wuyan yana wani karamin sauti yana zuga wata kin wani mawaki na jahiliya yana zuga tasma'u waswasan wato karamin sauti kenan to fa wasu wata ilaihi shaytan ko kace ya jefa masa waswasi na zuci ko ya yi masa kunce da sauti karami ka sai idan zaka yi wa mutum da fiha kana ganin gata kake masa kana zashi an ka ga wani ya kamata kai kaza kai kaza kai kaza da karamin sauti to dole salo ne na gara da iblis wa annabi adam قال يتي يا آدم يا كي آدم هل أدلك على شجرة الخلد shin kana so in nuna maka wata itaciya ta dawwama wanda duk wanda ya ci zai mutu ba wa mulkin la yabla shin kana so in nuna maka wani mulki wanda yake baka saita wanda baya gushewa ai dan adam idan ya hau mulki so yake kar ya gushe baya bukata idan an yi maganar juyin mulki amma ya manta da cewa kujerar da ya hau wani ne ya saukaci ya hau shine suka ce law damat li ghayrika ma wasalat Ilaika. da ana dawwama a kai da kai baka samu ba ashe ka uke da an hau da haka ka samu yanzu zaka sauka kai ba kuma wani ya hau kuma daga bayan ka wannan haka duniya take dole ba wanda zaka an gane ko to shi ne zan nuna maka ababe guda biyu kenan shajara ta al da kuma mulkin la a can cikin suratul a'raf abin da yake da su yake cewa ma nahakuma kuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al abin da ya hana aka ce karku ci wannan abin da yasa aka ce karku ci wai dan karku zama mala'iku dan karku dawwama wa huma inni lakum wala min an to da wannan ya abin nan yasa annabi adam ya dace shi wa wa huma yayi musu rantsuwa da Allah inni lakum wala min an wallahi abin da na faɗa nasiha nake ku da ikhlasi kaji iblis ne wai wai yake nasiha da ikhlasi to daga nan ne faru فأكلا منا فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ubangiji ta lace fa akala min ha da iblis ya musu rantsuwa fa akala su biyun da annabi adam da matar su suka ci min ha daga cikin wannan itaciya kaga wannan mai da martabi ne kan wata kissa isra'iliya da ke cewa shi annabi adam bai ci ba su ce ta ci wai ita ta ci har ta haɗe shi kuma ya ce abin ya zo daidai makogaro sai Allah ya turo mala'ika jibril sai shake shi ya fito da shi wai wannan ta sa mata suke jinin al'ada saboda cin wannan itaciyar wai da annabi adam ya haɗe to damuwa duk maza zamu rika jinin al'ada wannan duk kissa ce daga ya ba ta da asali nassin alqur'ani ce fa akala kaga alif tasniya dake nuna mutum biyu su biyun sun ci min ha daga wannan itaciya fa badat lahuma sau'atuhuma sai tsirikin su ya bayyana a sanadiyan cin wannan itaciya tufafin da ke jikin annabadin adam gaba ɗaya ya kwance tufafin da ke jikin ita ma hawa ya kwance wa tafiqa عليهما سينن sai nan take suka yi siga suna gaggawa عليهما suna liƙawa ورق a ونقوم su min إتا تنشكين wani سنة na ganyen itacen cikin بشي suna كاري suna liƙa تسكي da shi suna آدم ربه فقوا Allah ya ce annabi Adam dai ya saba ma ubangijin sa da ce kare wannan bishiya yake ga wasa sakamakon haka yi kauce wa tafarkin da aka dora shi na rashin cin wannan bishiyar ba riwaya bukhari qala rabbana an fusana. to kuma sai ka rubuta ban cikin da kyale sai dai an ambace shi da miji shi ne shugaba a wurin mace dole sai masa da'a sai aka ce an ya sai miki ita ma tana ciki ba sai an bayyana da sunan tuda kana bika min hada bi ati ubangiji ce ku sauko min ha daga cikin daga cikin ne aljanna kenan wadan suka ce aljanna wadan suka ce daga cikin sama amma kun ce sama dai aljanna ce eh duk wa min hada bi ati sauko daga cikin sama din nan jami'an gaba ɗaya su ba na annabi adam da hawa ana an kawo da abu tasmiya amma a suratul bakara za ta ce qala habitu qulna habitu minha an kawo da siga ta jami'i ihbitu to kaga za su to uku zuwa abin da ya sanke ana in bi ne adam da hawa ba wani rikici kenan annabi adam da hawa amma a can inda aka kawo cikin sigar jami'i to shine magunan suka sha bamban wadan suka ce ku sauko ku uku wato da kai iblis da annabi adam da kuma hawa ba su zama uku kenan ba ihbitu duk ku sauko kasa an gane ko waɗanda suka ce a'a annabi adam da hawa da kuma ƴaƴan da ke gadon bayan annabi adam kafin a kai ga haihuwarsu sun suna matsayin halittu na ɗigon mani a gadon sa su ne ake musu magana gaba ɗaya sai malamai suka ce ai a lokacin nan ba su zama mutane ba ba a magana da mutum sai in ya zama mutum sannan a ce masa yi kaza ko karka yi kaza sun ga sun zama da mutane ba da haka lalle magana sai ta shafi annabi adam da matarsa hawa da kuma iblis shine ihjutu min hadami'a bugu da kare sai ce ba'dukum kulli ba'din adu sakin ku zama abokin adawa da saki gashi anan ha ya ce inna haza adu laka wa li zawjika kaga babu hu li ba'din aduwwun ne saboda haka mafi kyawun abin da zaka fassara alqur'ani da shi shine shi alqur'anin kansa sai kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku sauko gaba ɗaya babu kuma da abin adu fa inna ya'tiyannakum minni hudan idan na shari'a ta zo muku daga wurina to zamanin ta ba hudaya wanda duk ya bi shari'a ta nan fala ya dillu tabbas ba zai kata ba wala ya shika ko ba zai hasara ba wanda duk ya rike shari'a ba zai kata ba ba zai hasara ba shari'a a yanzu da shi ne qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake na bar muku abin da kun rike da karfi ba za ku kata ba har abada littafin Allah da sunnata ba za ku rabu da mutum ba duniya ya rike da su har sai sun jashi sun kai shi tafsir al-kausara sai sun kai shi haudun nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da hadisi kenan sai ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك وجدت آيات أخلاق نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى بجي جالك ومن أعرض أبو ذكري ذكر وان دي كور دكي قبل الذكرنا أبو ذكري دي ذكري أنا شئه كنت كنت نكري عن مسلمتي القرآن دا حديثي دسن شكتك وان دك بي ألقي القرآن دا حديثي با فإن له ما معيشة ضنكا فتبت ينا ده رأيوامي كنتي shine suka ce rayuwa mai kunci a nan gidan duniya ko Allah ko kuma ga shi baya da talauci din a zahiri amma Allah ya tsaya masa talaucin zuci ya tsora masa matsalolin rayuwa wanda talaka ma ya fi shi jin daɗin duniyar ga shi da kuɗin ba jin daɗin shi. to ma'isha tantan ka kira waɗansu malaman suka fassara ma'isha tantan kan cewa shine azabur da za a yi wa mutum cikin kabari fa inna lahu ma'isha tantan tuwan ay fa inna lahu azab al-qabri wa nahsuruhu yawm al-qiyamati sai mu tayar da shi ran tashin kiyama a'ma yana makafu mu tare cikin taron makafi ranar tashin kiyama kana sai ce rabbi ya ubangiji lima yi a'ma yau sai ka tashi ni makaho wa kad kuntu basira alqali na kasance ina gani a gidan duniya kana sai Allah ce bi kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka filla filla dake dake fa nasita ha sai ka kyale su baka aiki da su ba wa kazalika yawma tunsa da ka kai za a rabu da kai za a kyale ka cikin azaba domin an ya jama'a na tark ana fassara nasa ko nasiya anan gurin da ma'ana na barin abu fa nasita haka kyale ayoyin dan a cikin mu nan duk wanda ya manta wata aya bai yi aiki da ita ba ba da laifi dan Allah a rabbana la tu'akhidna in nasina kana annabi ce an dauke al'umma ta abu guda uku al-khata'u wal nisyanu wa mastakrihu alayhi dan haka an nisyan a wannan ayar da tark tarkul tarku shay'i mutum ya bar to wa haka kai a rabu da kai وكذلك نجزي من أسرف كما هكذا نجزي ينسى كما كوبا وان دي إيه إيه كيسر إيه أكر ولم يؤمن بآية ربي بي إيماني بآيون أبنجي جبا والعذاب الآخرة أشد وأبقى لي عذاب اللاهرة أشد إتتي تفصلني سمد دكا موتا أهلا الدنيا وأبقى إتتي ما في وانزوا سمد دكا موتا duniya domin ta duniya tana iya yankewa ko ta yanke a fitar da kai daga ciki ko ta yanke da zarafin ka mutu to ran tashin kiyama ba za a fitar da kai ba la yusafu ba nuhu azabu la yusaru ba sassauta azaba ba kuma da zai taimake ka da kai daga cikin azaba to kaga anan abin da yasa malamai suka ce zikir anan shine alqur'ani da yake kazalika atatka ayatuna wannan azzikir da mai ne ayat anan go amma malaman da suke cewa mai ka sandan kai shine azaban kabari suka ce duk inda aka kawo wata azaba galibi sai aka kawo kuma azaban lahira a baya wannan ta bayan ta farko wato ta farko da aka fara faɗa kafin ta karshe din ta lahira ita ta farkon kaga da azaban kabari kenan dan suka ce gashi Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa asiya mutanen da musu azaba safe yi musu azaba da yamma wata azaba ce wannan azaban kabari abin da ke nuna haka a gaba sai ce wa ta komu sa'atu adkhilu ala fir'auna cikin al'azab amma ranar da za a tashi kiyama kuma ba a shigar da iyalan gidan fir'auna mafi munin azaba wato ana nufin shi fir'auna da wanda suka bi su kan kafirci suke أفلم يهد له بكم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أفلم يعد لهم شم بياني بيتدرس بسو متعلين كوسو كافرين ينزو labari bai zo da su ba kan ahlakana qablahum nawa nawa ne muka halakar ku a cikin su min alquruni na al'umma daban-daban da suka shuɗe baya yamsu na fi masakinihim ga su suna yanzu suna tafiya gidajen su zai fita gidajen su sani kuma yi yanzu an halakar da su babu su ai ya ce su wazi inna fi zalika da ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi fa li ulil nuha ga mabuta hankali cewa a ce gidan idan an zo ba da wama ake ba dan yanzu ga shi muna zuwa gidajen mutanen da gidajen tarihi muna ganin inda fadar sarki wanda take bayan ya riga ya wuce shekara dubu biyu ko dubu uku baya to a ce isharar ce kan cewa ba za mu dawo ba Allah ce walau la kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalma da ta riga ta gabata ba wurin ubangijinka cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa a yi musu jinkirin azaba ba za a shafe su ga ɗaya bari da ta shafe adawa da samudawa sai dai a kare su laifin su in mai wanda zai tuba tuba Allah ya karɓa wanda ya ki tuba zai jira ya azaba ba dan wannan ba da kana zaman da tana an samar da wata azaba wuriya da za tafi mutane kowa ya kusa wa ajalun musamma wato ba dan ajali da aka saba da abin da ya faru ba ya ci ba kada wato kenan da kalam wa laula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma la kana zaman ba dan kalmar da targa da ba ta ba auren ubangiji ba dan ya riga ya sanya wa kowace al'umma lokacin karɓar rayuka ba kuma ya alƙawarin zai jinkirta wannan al'umma azaba ba dan wannan ba la kana zaman da yanzu azaba ta riga ta faru sai fasbir ala ma yaquluna kai annabi kai hakuri dangane da abin da kafirai ke faɗa maka su ce maka mai sihiri su ce maka mai safi su zagi su zarge ka da gaukai a kawai dan ka zo da gaskiya ka saba musan zuciyarsu ya hakuri kan abin da suke faɗa abin da zai dauke ma kewa wa sabbih bihamdi rabbika ka rika yin tasbihi dan godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin fitowar rana da kuma kafin faduwarta shi yasa waɗansu malamai suka fassara tasbihi anan cewa ma'alufu shine sallah qabla tulu'i shamsi sallan al-fajr kenan ta asuba wa qabla ghurubiha sallan al-asr kenan wa min ana kuma kai sallah a wani yanki na dare ya zama mai kenan magariba da تسبيحي وأطراف النهار أجفن يني كما كساك يمنى تسبيحي شين سكت أطراف النهار يا رب سلم مغربا كنن da kuma sallar la'asar dan sune suke dab da faɗuwar rana ita wannan kafin faɗuwar rana ita wannan bayan rana ta sai zan to kamar tauhidi ne an mai da wadannan sallolin so biyu don nuna muhimmancin su wadansu malamin suna fassara ayin da cewa dai shine tasbihi to tasbihi ko annabi yayi su daban-daban subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan tasbihi ne tabbatacce a cikin sunna subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wannan ne cikin mafifi tan tasbihi ya tabbata cikin bukhari shi hadisin karshe a cikin bukhari sannan kuma a kure tasbihin da asuba kada annabi ke سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته yana mai ta hasso uku bayan sallan asuba duk wanda kai cikin waɗannan ku ka hada duka ka kasanta umarnin da ayan ta yi sai tasbih bihamd rabbika kai tasbihi kana mai godiya ga ubangiji ko kai wanda annabi ke cikin ruku'i da sujuda wanda Aisha ce yana yawan eh, aiwatar da shi a cikin ruku'i da sujuda shine subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli Aisha ce ya ta'awwal alquran yana fassara qur'ani yana fassara fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wa tadhkir kina da yace subhanaka allahumma ka kina wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika da yake Allahumma gafirli ya tukanta umarnin wata da kirki kenan ne tace ya ta'awwal bil qur'ani yana fassara qur'ani ruku'i da sujuda wannan ba tasbihin da zaka yi cikin ruku'i ko sujuda da yafi wannan tsada da ya wannan falala bukhari da muslim sun rubuto hadisin kaga makura ta fuskar inganci kenan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfir li duk wanda kai mai sa so uku ko gume ne ta maka so uku ko so biyar duk dolancin ta za ta iya haka sunnar annabi take duk abin da aka yi so dari ka kasa yi ba sunnar annabi bane ba bid'a ita sunnar annabi gurin kowa da akwai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan kirama ne ga dukkan mutane da haka baya zuwa ba abin da zai gadari ko kwalan mutane yana zuwa ne da abin da ke dacewa da hankulan masu hankali ko mun karantar hankalin mutum zai iya koya an gane ko to shine suka ce tasbihi ne gaba ɗaya فتبيه وطرف النهار سنة أجاب فنيني شيني كتاكي تزيه لعلك ترضى دومين أبنجي يعتدك وكما دومين كيرجع لأبين دا الله يباك نأمر ولا تمدن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا في الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عاقبة للتقوى ولا تمدن عينيك kar ka mikar da gannanka idanunka kana kallo ila ma matta'na bihi zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi A azwajin nan nau'ika daban-daban na nau'ikan arziki wani a bashi mota da gida wani da jirgin sama wani da gidaje da kulotai da shanu da dawaki da dandabaru da kaji tsuntsaye ko me ma dai nau'ikan ababen da Allah bai wa mutane ko na mulki ko na dukiya kar ka zura ido kana kallo haka Allah ce da annabi ake kafa karfin wannan duniya ba komai bace shi sai Allah bai wa kowa amma lahira ita ce komai dan haka ba a bai wa kowa duniya da wanda ya saba da wanda ya dan a kowa na samunta shi yasa annabi yake faɗa cikin hadisi yake cewa da a ce duniyar nan ta kai matsayin fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri bai sha makwaron ruwa ɗaya ba a ciki amma ba su da matsayin da ya kai fuffuken sauro duniya da duk abin da ke ciki ba duk rigimar da muke da wanda zai tsaya zaɓe da wanda aka dangalawa da wanda ya faɗi da wanda ya cin kasuwa da wanda yake a gida da wanda yake da kamfani da marini da masaki da masassaki duk abin da muke fa a wurin Allah bai wuce fuke sauro ba da aka sai ya ba Ibrahim kuma ya baiwa Jacob kuma ya baiwa Cuku ya baiwa Wa'i kowa ya abashi ba kowa ba ke ba ta da kima shi sai ya baiwa kowa ita da aka ce annabi sarka zura ido kana kallo kai dai ka halalo lahira wal akhiratu khairul lak min al ula kar ka kalla abinda muka je da su dadi da shi a zuwa da wanda yake nau'i kala kala daban minhum da muka ba su zaharatul hayatid duniya wannan kawace ta rayuwar duniya kuma ne na kuma fihi mun ba su ne domin mu jarrabe su mu ga za su kiyaye dokar Allah kuma za su kiyaye ba wa rizqu rabbika khairun wa abqa wai talakawa sai sun shiga aljanna da kusan shekaru 40 wani mai kudin na kan ana tambayar sa ya kai ka samu ya kai ka tashi ya shiga aljanna da shekara arba'in yana ta yana hutu ana tambayar wani ya kai ka samu ya kai ka kashi wato kenan aiki na nan a mutane ko me ya an tambaye ka kai ka samu ya kai ka kashi linafsinahum fihi dan mu mujarrabe su kan abinda da muka ba su wa rizqu rabbika khairun wa abqa lalle arzikin ubangijin ka fa shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa wa amur ahlaka bis salati ka rinka umartar iyalanka da yin sallah wastabir alaiha kuma kai hakuri wajen aiwatar da sallah din kai kanka la nas'aluka rizqa ba ma roƙonka wani haraji ko wani arziki da zaka mana mulkin Allah ba mulki bane da ake tara haraji daga talakawa ko kamfanoni ba a karɓan kuɗi a rumfar kasuwa dai shi mawadaci ne inna Allah huwa razzaqu zul quwwati matin amma karamar hukuma sai ta karɓi kuɗin tasha sai ta karɓi kuɗin abin nan kasuwa a kasuwa kafin ta samu yadda za ta gudanar da al'amuranta Allah ko baya tambayar ka komai la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk Allah ce mu ne zamu arzuta ka wal hakibatu lit taqwa tabbas karshen makoma yana tabbata ne ga masu takawa sai وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تعزهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وقالوا سكرن كتوا سوكا فرم مكة لولا يأتينا بآية من ربي دمي الله بكاومنا وتموجزها بدك وجنسة دزام غاني جسكر النبي sai Allah ce awalam tatihim bayyana su mafi su hufi ula su hujja bata zo musu ba dangane da abin da ke cikin littattafan farko abin da ke cikin kissoshin da suka wuce baya an turo annabawa da littattafai daban-daban kuma kowa an ba shi mu'jiza da gagara koyo da ya dace da zamaninsa kuma labarin na nan Qur'ani ya kawo ai wannan ya isa dalili kan cewa in Allah na so ya kawo muku abin da kuka nema ya kawo muku ba zai gagara ubangiji ba kuma mu'jizan Qur'ani ma ai mu'jiza ce mu'jizan tsagewar wata ma ai duk mu'jiza ce walau anna ahlaknahum bi'azabin Allah ce da ake za mu halakar da mutane da aka azaba min kalli tun kafin zuwan alqur'ani ko tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la qalu da kan suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya Allah dan me baka turo mana da wani manzo ba fa na tabi'a ayatika mu zo mu ga ayoyinka mu yi aiki da su min kalli an tun kafin mu kaskanta wa nakaza mu tabi ai ya kamata a ce ka turo da manzo Allah ce da zalimin ka azaba da haka zaka da sunci qul kace da su kullum mutarabbisun kowane tsaya mai dako ne fatarabbasu ku dai ku yi dako ku jira ku ga me zai je baya fatatalamuna man ashabu sirat sawi da sannu za ku faɗa mu ga za ku sani cewa man ashabu sirat sawi wa suwa ne ne na abuta ta farki madadaki wa mani ta da kuma suwa ne ne waɗanda suka ci zuwa suka ci su mu ko ku shi ne abinda Allah shi da manzara sassan ya faɗa musu to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallama barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum